الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa bayin Allah ina mai gaisuwa irin ta musulunci ita ce assalamu alaikum saniyatun wa rahmatullahi wa barakatu yau ɗaya daga cikin almajiran ma'aiki sallahu alaihi wa sallam da za mu bibiyi tarihinsu don koyi da abin da suke yi shine zainul khairi amma a jahiliya ana mai lakabi da suna zailul khayl ma'ana kai dawaki amma a islama sai aka ce mai zairun alkhairi sau da yawa idan manzo sallallahu ya ga sunanka bai dace ba yakan sanya maka sunan da ya dace wani ya zo ya ce sunan shi sa'ab shi dan musiba ne bala'i kawai sai ce labal ismuka sahal sunanka sauki kai sunanka sauki watan shahid shine ana so a sanya ma yara suna ko al'umma suna da ke tasiri a cikin rayuwarsu idan Allah ya baka abin haihuwa sai ka sa mai suna mai tasiri a rayuwa wasu cikin sahabbai duk sunayen ƴaƴayensu sunayen shuhada ne ni ma'ana dukkan lokacin da Allah ya ba su ƴaƴa musamman ma dai maza sai ya bincika a cikin waɗanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe su a wurin yaƙi sai ji to a zaɓo ɗaya shine sunan ɗansa wani kuma yana sha'awar sunan da ɗaya daga cikin wanda ya je badar domin mu su zama ya faɗa bakinsa ya ce duk wanda ya je badar ɗan aljanna ne duk wanda ya je wannan wurin da goyon bayan ma'aiki su ɗari uku ɗoriyar nan babu shakka ba makawa duk yan gidan rahama ne da suka zaɓo wani a cikin sai ka suna fatanka da kwaɗayinka a wurin Allah ya zama ya yi aiki irin na wa'incan mutanen ya dace dacewa irin tasu to sai ka yi farin ciki kuma ka yi godiya ga Allah in zarika fali farau. saboda ni'imar da Allah ya baka sai ke farin ciki ka yi godiya idan ka yi godiya alamun ka yi godiya shine ya ƙara aiki a inda ake buƙatarsa idan Allah ya baka ni'ima yana sha'awar gode mishi ya ce la'in shakartum la'azidan lakum wani wuri ke cewa washkuruhu fi ala'ihi yazidkum ku yi godiya akan ni'imominsa sai ya ƙara muku dan shi ubangiji baya da buƙatar kaya kai ne mai buƙatar su shi san ya ce makansa laisa bi dallami lil abid shi baya zalunci wanda yake zalunci yana kuɗe wani abu ne a wurinka ko kuma so yake don kwafi ka ko so yake murɗe ka ko so yake cinye wani kaya naka ne a hannunsa shi zan yake zalunci me zai amfani Allah a cikin abin da faɗa bai sha'awar shi bayan Allah yake cewa annasu ma'adini khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam amma a riwayar hadisin cewa ke idza faqihu mutane kamar ma'adini su mutane jama'a ne da Allah ya tsera zababben mutum a cikin jahiliya mai martaba mai girma mai daraja mai annuri a tsakanin talakawansa shi ne zaɓaɓɓe a cikin islama amma da sharaɗi idan ya yi ilimi ya bauta wa Allah muna gane ku ba ka da amfani a cikin wannan addini idan ba ka bauta wa Allah ta'ala ba yasan ya ce zaɓaɓɓe a can shi ne zaɓaɓɓe a nan amma da sharaɗi idan faɗi don shi cikin kalmar kenan idan sun bi Allah sun yi koyi sun yi karatu sun bauta ma Allah kamar yadda yake so Ba ka da amfani a duniya ta musa yau ko ta gobe idan baka san Allah ba ka da amfani gabaki daya idan baka san Allah ba domin dukkan abin da ubangiji ke tsarawa na tsoron shi a duniya shaye malamai ne ke tsoron shi idan ana magana wanda ya san Allah ne cewa la ilaha illallah muhammadu sai malamai ne suke haka karkashin shaidawar mala'iku shi yasa ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi sai ce al ulama su kadai yawa ne sauran ba sai ka shi kulahi yace yarfa illahu allazina amanu minkum sai ce wallazina utul ilma darajati wani wurin sai yake cewa ma'ana watan shaidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai ce wa ulul ilmi qa'iman bil qisti ashe idan baka nemi yadda ake bautar Allah baka kai dukan wani kwari da ake yaban jama'a sai ka ci ba ɗan bai su malam ba a same ka ne kana hanyar nema amma a waye gari kai cikin awa saba'in da hudu ko da biyu kwana uku kwana bakwai baka da awa ɗaya da za ka buɗe kunne ka ji mai Allah yake zo rayuwarka ai ka gama tashi hankali ya kama ya ya gama kama ka Allah ya sauke mana to al'umma idan suka bauta ma Allah ta'ala a cikin jahiliya lokacin da ba islama duk irin abin da suka yi a islama an girmama saboda ƙarfinsu ko dan saboda yawan danginsu ko dan saboda cewa sa da kuɗi to in suka shiga islama ma su kaskantar da kansu sai ubangiji ya ƙara musu wannan girma shi girman da Allah ne ba wani ke ba da shi ba da ka ɗauka a ba da girma to ya zaga sha manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ga wani abu wanda baka so ko abin da yake sha'awa sai ka ce Allahumma لا يأتي بالحسنات إلا illa ولا يدفع السيئة إلا أنت ولا illa ولا قوة إلا بك wanda ne koya mana mu rinka faɗa ya ubangiji babu wanda ke kawo na abu mai kyau in ba kai ba in ta mai kyau dukkan abin da kai sha'awa a rayuwa a kanka a iyalinka a dukiyarka a garinku sunan shi mai kyau to ya karkashin wannan kalmar yake kana sha'awar haihuwa ne to mai kyau ne kana sha'awar mukami to abu ne mai kyau kana sha'awar kuɗi ne to abu ne mai kyau kana sha'awar aljanna to abu ne mai kyau dukkan abin da kai sha'awa a duniya kana farin ciki idan ya same ka sunan shi hasana duba mai zuwa da shi in ba Allah ba haka ma Allah ya ba mai kawo shi in ba Allah ba rabbi ka fara tsammanin wani ne ke badawa to kai ka shiga uku yace wala yadfa as-sayyi'ati illa an ba mutumin da ke ture wani makaro in an ce sayyi'a dukkan wani abin da baka so kake kyamar shi a kanka kana kyamar a cikin jikinka kana kyamar a iyalinka kana kyamar a dukiyarka kana kyamar a gidanku kana kyamar a garinku kai yazo zo ya kama talakawa ko ya kama manyan ku shugabanninku sunan shi makaru sunan sayya ba mai tunkuɗa wannan abin da ƙarfinsa in ba Allah ba kar ka ɗauka a duniya ko wani mai karewa babu Allah ne ke sai ya ce wala haula wala quwwata illa bik. wani bawan Allah ya bar bakin ladin shi a kunne ah, a nake jin motar ta nan ba MKR 208 ya bata fakilat ɗin a kunne wata irin saboda kada batir ya abin nan sai a je a duba mkr 20aa a je a duba allah ce da saboda haka duk abin da za ka yi na makaruhi bayi da kyau to ubangiji ne ke turo shi amma in ya turo ba don ya cuce ka bane ma'ana ba don ya cuta maka bane to ni ga ciwon kai ke, ga talauci ya kama ga ciwo ga wannan kuma dai ba ubangiji ya kawo ba a'a annabawa idan sun samu alkhairi daga Allah suke cewa idan sharri ya kama su ciwo ko wani abu sun san shi ciwon ne ya same su ba cewa Allah ya ba ta Allah su Ibrahim ya ce wa idan maritu wa huwa yashfini shine ke ciwa ba Allah ke turo ciwo dan Allah ba sharri wuri shi muna gane ko saboda ka Allah babu sharri wuri shi shi tura sharri yake yi ayyub isnada da sai ce anni masani su wa anta haqqur rahimin ni su in ne shafe ni amma kai ne mai masu rahama muna ganewa sai ka ce la haula wala quwwata ya Allah ina shaidawa mala'iku su shaida banda wata dabara ko wani tsiri ko wani wayo ko wani kaza wanda ka iya fidda ni daga bala'i in na shiga Allah sai irin abin da ka bani da dabara ko wayo ya Allah banda wani karfi wani karfi da zan iya buga kirji in ce dole ne a yi min kaza Allah banda shi in ba da wurin ta ba wannan aqidar musulmi kenan a duk inda yake muna gane ba ba wai kan da kan shi wayo ko dabara da ka iya fita shi daga wata halaka bai da shi ba wai kan da kan shi wani karfi da ka iya zama wani abu a wurin shi bai da shi amma idan Allah ya ga dama sai ka fada ce ku sai a kawo wani ya tsamo ka ka rayu ba ka cewa wannan mutumin da ba da shi ba da na mutu o oh, wannan sai ta islama wace shi sababi ne kawai mana kamar dutse Allah ya amfani shi ya turo shi don ya mai aiki a wurinka muna ganewa manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallama idan ahabba Allah abdan istamala idan Allah ya so bawa sai ya aiki da shi sai bawa ya koma kamar makamashin kayan aiki kamar su fada a hannun makaɗi ba abin da yake sai abin da Allah ke so da safe ne nan da yamma shi ne nan a da shi ne kaza a ƙarfinsa ne kaza mu'amala shi da mutane shi ne kaza la yusma anhu illa khaira ba a jin komai daga wurin sai alkhairi to zaman shekaru sun da akan irin wannan gaba aka hango cewa kamar in an bar shi za a samu da a gabanin shi din ya gare shi sai ubangiji ya kashe ka sai kaɗe ka kuma alkhairi ne a rayuwa a kama kana cikin ibada don daga cikin alamomi mutum ya cika da kyakkyawan nufi kyakkyawan aiki wanda ake mai kyakkyawan to a kan shi ne ya cika yana aikin kwarai guda takwas ne wannan shi na ƙarshe a samu mutum ya cika ayyukansa na alkhairi sun fi na sharrin shi yawa sai a ce wannan bawan Allah ne an yi mai kyawun to ubangiji ya Allah ta'ala ya gafarta mishi amma idan yana musulmi duk ake kwarai da Allah yake yi ubangiji baya so dan ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali wajen Allahu haba'an mansura bai da amfani ai bakinka in dai bai ce la ilaha illallah ba duk da kai na alkhairi ba a in za a yi maka dan wani abu kuma sai dai a baka a duniya da lafiya da ƴaƴa da sauransu amma in kiyama baka samun kosisi na biyu baka cewa Allah gafarta mishi dan qur'ani cewa ya da nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba ko da babanka ne ya mutu in da kun yi haka a addini to Allah zai kiyaye hanya sai mutu amma ba a cewa Allah ya rahamce shi Allah ya gafarta mishi yaya ubangijin ka zai ce kanka faɗa kuma ka ce a'a a na faɗa ana akwai jahilci ya ce ma kana linnabi da annabi ya fara don ka sa'u ma wasa bane ya ce wannan zai na amanu da ku su imani an yi san shirin mushrikina da tafi sa ɗaga hannu sa zuwa Allah ga mata ba wani wani kanu kuli kurba ko da ko dan yi na kusa dan yi kusa wa ku ba Aliyu dan Abi talibawa ba wani shi rasu bai ce Allah ga mata ba shi kai wani ilimi ka samu wanda baka da komai ko ɗarki kirki baka iya ba yace fa suratai suratayn li sahabiyyin jalil khattat ulahuma yadul jahiliya wa abda al ukhrahuma anamir al islam yace ga wasu alamomi nan guda biyu ga wannan jarumi sahabin ma'aiki Sallahu alaihi wasallama ɗaya abin ya faru ne a cikin jahiliya na biyun ‘yan yatsunsa sun zana abin ne a cikin islama na ɗaya zalika sahabiyu huwa zairul khairi ana kiran shi zairul khairi ma'ana zairu na dawaki kama kana yad'uhu nasu fil jahiliya kamar yadda al'umma ke kiran shi a lokacin jahiliya wa zairul khair kama da awu rasul karim ba da islami da ya goye imani sai annabi ya ce mai ya sunanka ya ce sunana zairul khair sai ce la sunanka zairul khair sunanka zairul alkhairi kamar da ya sa wa ikirma da in ba kuma ta ba ikirma da abu ne kafin ka zo sai ce la ta subu a bawo kan da ba mai shi idan mutum ya imani mai yada shi da babanshi shi ba ruwan shi lakum ya fi ba ruwan gare shi ya ce ya atikum ikramatu bin a jahl mu'minan muhajira yanzu ikrama zai zo muku nan yana mai imani kuma zai bi ku wuce da shi ku je yana, ku je gari mai tsarki madina kenan hakan bai tabbata ba ba mun da ku anan ba bai zo yana musulmi ba bai amshi kalmar shahada ba bai bi manzon Allah zuwa Madina ba yana ɗaya daga cikin manyan manyan saka sauraron ma'aiki ka san ko mutum in ba wannan annabi ya amince da shi ba ba shi mukamin zan zon sakatare sirri ne sai sanya Umar dan Khattabi da ya tura gwamna a Yaman da gwamna ya je Yaman sai dauki kirista dare saboda kirista ya iya rubutu sai ya dauke shi matsayin sakatarensa sai ya aika ya ce gwamnan ya dawo kuma a kuma sakataren saboda bai ita bai iya aiki ba ya abin mu'min bai sa bai iya aiki ba kai ce baka ji abin da Allah ya faɗa ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bi'atan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anittum qadibatin baghdha'u min afwahihim wa tukfi akbar ya kun kai imani da Allah kar ku dauki mai karbar abokin shawarar ku wanda ba cikin ku yake ba ko da ya iya a nemo cikin musulmi ko wanda ya iya ya zaka ɗauki sadaka ba mutumin da bai da amana in ka ce ya da amana da iso ƙur'ani ya ce bai da amana ya ce a imatul kufur la imana lahu kai ka ce mai amana ne da kai da ƙur'ani ba ne ƙarya muna gane wannan ko sai kamata ka zama mai hankali cikin tiyananka bayan Allah bai kamata mu rinka zama dabbobi ba sau da yawa a daula aka nan ma a miƙa mutane sai su so kai a'a mu mutuncin nan ba ba ba ƙauyen addini ba ne addinin yan binni ne dan ba wanda yake binnan sun annabi anan sallallahu alaihi wasallam wallahi ɗan binni ne sosai masanin kuma ya kamata ne ko mutum ne mai wayar bara, ga girma mutane ga sanin ya kamata wanda shi ake ce dan binni addini in ga cewa ya kauye wanda bai san abin da zai zo gobe ba kuma bai tarji domin gobe ba an tabbar ma'aiki wa ɗan binni dabara mai wayo sai ce alkayyarsu man dara sahu. wa amila lima fi gani dan binni shine mutumin da yayi kokarin ya daure zuciyarsa ya taushe ta ya hana mata kai shi cikin ramin halaka yayi aiki domin gobe gobe kiyama kenan to shine mai waye mai dabara amma duk abin da ya zama burinka shine kuɗi burinka shine mota burinka shine gida burinka shine bari yi kaza wannan ba bin nan ci bane ba kuma dabara ba ce za a zo lokacin da baka iya komai wallahi yan uwa dan za mu to da yara haka a cikin motar zuwa masallacin nan mun makara na ga wata bata an ɗauko ta a kan mashi ta zai ita muka firamare school ba ta aure ba da ke jin auren fari har yanzu wallahi duniya ta karya mata baya ta kuma tsohuwa kirkiri wanda ko mutumin da bai samu aure ba aka ce a wannan ga sadaki ga mota ba da ba harka ba zai amsa ba saboda me da ya riga gaba ki daya ta zama wani abu daban wannan shi ake ce mai da gobe a rayuwa mace ko bata aure ba tsufa take haka da mace duk inda yake da tsiyarta tsufa zai baya gari wata baya ashe in zaka zama mai hankali mai dabara mai wayo ba za ka yadda wani ta kada kama kaman mazari a cikin a cikin abin nan in ce a cikin a cikin kwarya a'a sai mutum ne ko mai addini mai fasaha mai sanin ya gamata ina za ne menene zan yi ubangiji na ya biya wani abu zan yi Allah ta'ala ce ma da ba sai ka da ba na samu wannan abin to shi ne jarin da wa'innan mutane suka tsaya a kai shi har suka yi aikin da muke tsammanin ma koya daga bakin yana cewa amma suratul ula فترويها كتب الأدب فتقول amma yanayi na farko لا رمشي suka ruwaito ko littattafan da ke magana a kan ɗabi'un ƙwarai suka rubuta mana suna cewa haka shaibani an shek min bani amirin ƙal asabatna sanatun musliba halaka fi zar'u wa zar'u فخرج رجل منا بإياله إلى الهيرة وتركهم فيها وقال لهم انتظروني هنا حتى أعود إليكم ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا ك... إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت يتي شيباني يا بعد da labarin يدك بني آمر يتي بني آمر يتي wata rana a sabat na san mushi ba shekara ta kama mai fari an yi fari a inda muke har farin ya kai rashin ruwan ya kai abinda muka shuka yana konewa dabbobi suna mutuwa sai wani mutum daga cikin ba a sunan shi ba sai kwaso iyalansa da kayansa sai koma ƙauyen hira hira tana ina shi daga can gari tsakanin iraki gari da a iraki tsakanin najif da kufa da duka tsakiya ya kwasu iyalin su ya kai can wata rakawun fiha ya bar su a wannan garin wa sai ya ce musu in ta zuru ne muna hatta uda ilaikum ku saurare da ku zauna a nan zan tafi nema har sai na dawo inda wuce bi ma'ana kar ku je ko ina a da idan ka da mace ka ce ya a da ke masallacin nan sai na dawo to ba ta barin wurin kwace kwana goma ba ta barin wurin sai ka je ka dawo ka same ta a nan da mata saboda rukun amana da biyayya ga mai gida yanzu ban da za a yi haka ba kana barin ta zaga gari ya fara sha'a sai na kai mai mashin ka san dagal ko kai da shan ba layin su ba <laughs> muna gane ko ku duba aisha da aka so aka barta min ta zauna inda rakumin ce tashi har sai da aka je aka dawo aka same ta gurba ne a wani da duba ibrahim da ya kawo hajara inda ya barta nan ya barta har abin da ya faru ya faru san da wuri ba duk da kuta ba komai saboda bisa ɗabi'a ta musulunci mumini in ya kama hannunka ba zai fita zuwa ga halaka ba wannan shi ne asali amma yanzu abin da ke ce mana musulmi ne zai kawo musulmi ya halaka da shi musulmi zai kawo musulmi ya kai inda ake cutar sa musulmi ne zai iya dagewa inda samu dama ya cuce ka bayan ma'aiki na cewa sallallahu alaihi wasallama al-muslim akul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu baya cutar shi baya kama shi ya kai shi inda za a cuce shi wannan shine asalin ka'ida ta rayuwa ta musulmai to da ya ɗauko iyalansa ya kai can ya ce ku zauna a nan har sai dawo <coughs> sun ma aka sama sannan ya juya ya musu zuwa wallahi ba zan dawo ku ba har sai na samo dukiya mai yawa in kawo muku <coughs> au ya mutu ko kuma ya mutu Ɗaya biyu za a yi su mu da zadon wa masha sannan ya ɗauki guzuri ya kama hanya <coughs> ya kama tafiya wannan yini ga baki daya ya yi na a hanya kullahu dukkan yini hatta idan aka bala lailu hadda ya dare ya fara kamo hanya wadda da amamahu khiba sai ya gatanci a gabansa khiba haima ce sai ya kaima a gabansa wa bil qurbi min khiba mu muqayyad a jikin wannan tanti akwai doki na ce wuhur doki ɗan ƙarami ma'ana sabon tashi kalma ce guda uku duka rubutun kalma ɗaya ne amma wasu ne ke tarjawa in ka ce wuhur da don ma doki ɗan ƙarami in ka ce mahar da fata sadakin mace in ka ce mihir da kasara sahara larabci da ke da yaluwa yaluwa ta maganganu babu wani yare ke da yaluwar magana kamar larabci yasa ba larabci idan gina maka wasa da yare sai kai mamaki ba ka samun shi a turanci ba ka samun shi a hausa don turanci daga jam'i kawai sai daya babu musamman a ciki don yi gwada maka zama yara amma a larabci akwai daya akwai biyu akwai uku zuwa tara akwai kuma abin da ya tsallaka ta rage sama in ya gada ma ya ce maka wayan ɗaya yake musanna biyu ne in ya ce maka rahatsun ko in ya ce maka misali kamar na farin da ka goma ɗaya ne ko kuma ya ce maka bida kalmar bida daga uku zuwa tara bai kai goma don ya ce imani bai zo wasu tuna shiru ba bai zo bai kai goma ba sittin ne na bakwai ko takwas ko tara ka tsaya ne ba ne ka cewa saba'in muna gane ko larabci da ke da yaran saboda yare ne na ubangiji da ya sanya shi wanda ake magana shi don yaren qur'ani bayan Allah da ya zo ya ga wannan doki gashi a daure faƙalar sai ce na mai wuto ne mashi ko dai kuɗi ko mutuwa ko cikin biyu yanzu ya gano shi kaga sai ya ɗauka to ya fara samun ganima bari ya raba ya kwanci shi sai ce haza awwalu ganima wannan shine farkon ganima da zan samu wata wata ilayhi wa ja'ala yahullu qaidahu sai dumfa dokin nan yana kwance ikiyar da aka ɗaure dokin fama ina hama bi rukubihi hatta sami a sautar bi ya gaba kwancewa ya kirtsa zai hau kenan ya ji an kwada mai kira ka san kiran da aka kira ka baka san da kiran ba ya hau tsoro don baka san da yi ba amma kira mai kira ya kira ka ka gan shi a fili za ka iya tsayawa ka auna shi da zan iya make wannan kuma zan make shi ba mun gane ko da yadda an kwada mai kira sai ya shiru sai aka ce khalli anhu kalli bi mana atruko bar doki na kyale shi waganin nafsak da fitan gaba ka nemo na abu a makar ka dokin ka huwa mata ya bar doki ya gaba to an kira baka sun da kira baka daya ya wasu ya kara gaba Sun ثم ta سبعة أيام حتى بلغ مكانا فيه marahu da ibini ya ci gaba tafiya tsawon kwana bakwai yana tafiya har ya kai wani wuri inda akwai alamun turakun raƙuma wurin hutawarsa wa bi janibihi khiba'un azimun fihi qubbatun min adami a kusa da wannan wuri akwai tanti mai girma a kan tanti a hukubba irin ɗan abin nan haka amma min adamin an yi shi da fata idan aka yi tanti Ake mai kubba da fata alamin masu kuɗi ne wannan wurin domin yin aiki da fata sai masu kuɗi su shi ne ilassara, wa ni'ima tattin na nuni zuwa ga wadatuwa da kuma ni'ima mana kuɗi da ni'ima fatsarar rajulu fi nafsihi sai ya ce shi wannan mutumin da ya huto ya bar iyalansa sai ya ce labudda li hadal marah min iblis sai ce ba makawa dole ya zama wannan wurin akwai raƙumi wala budu li hadha khiba min ahli na tabbatar kuma wannan tantin akwai masu shi wani da fil khiba wa ta shamsu tadru min al muhib sai ya leka cikin tantin lokacin rana ta kusan faduwa da ya leka wanda da shaykhan faniyan fi wasi ina lekawa sai ga wani mutum dattijo ma'ana karfi ya gama kare mishi a zaune a tsakiyar tantas ma'ana ba zai iya kwaye mishi fajar ta kalfahu sai ya zauna a bayansa ko kuma la ya shi urbi tsohon bai san a kona a bayan shi ba bai sani ba da tsufa in ya tsufa inda ka ajiye masa kawai haka zai yi shi kenan ka ima faɗuwa Allah karba wani asiri tsufa ba ke ɗan kuwa. musamman ma dai a ce ka kai azal umri azal umri wasu malamai na cewa kamar tisiye wasu na ganin kamar ɗari cikin addu'a da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ta'ala ka raba da kai in kai shekaru na azal umri azal umri shine duk abin da kai sai ka manta sai ka zama dan yaro sai kuma ce kuma na wasan ibi sabaci zai iya komai amma duk da haka idan ubangiji ya baka hikima ya baka addinin musulunci sai ka tsufa amma hankalin ka bai bushe ba amma kaɗan ne daga cikin mutane masu samun irin wannan fallatar ubangiji daga cikin su gaji za'iri a madina shi abubakar za'iri ya tsufa tsufan da bai iya tashi amma su yake yi da ya tsufa ya tsufa aka sai mai ɗan keken nan mai inci bai taɓa ta da kanshi mai basa ga direban shi zai tuko shi ya kawo harami ya ɗauko shi a mota ɗaura kan keke ya kuma ɗan yaro ya taɓa keken nan ya biyo shi a baya ya zo cikin harami ya hayo zama ya shigo cikin harami a ɗauke a ɗaura kan fulera ya kame wa jama'a tafsirin ƙur'ani in ya gama a sauke shi kansa ya sallah bai iya tashi kun ba shi tsufa ne kawai wata ran sai ɗaliban suka ce mishi malam yanzu lokaci ya ki huta ko za mu rika yi saboda kai ka huta ita to kwana biyu uku bai zo harami ba ya kwanta sai ya kiran nan ya gama don Allah ya ce mishi ka bar tafsirin qur'ani a masallaci na yanzu ka daina yake kenan da ya tashi ya kama kuka ya ce raduni ila masjidil haram ku dawo da ni masallacin annabi ya ce wallahi lan azalu huna hatta amut ba zan daina wani karatun ba sai na mutu ya ɗuba kamar shi ki zama sai watan aikin alkhairi ba a da shi aiki ne wanda ba alkhairi ake ritaya sai a cikin yanzu kai ka ofis na karfin ka kare kuma gida ka dubu nan idan dama can ba Allah ta'ala ya yi ma gamdakatar ba ka samu garkuwa ta islama ka figi wani abu ba sai ka za ba ka iya komai da kai da masallaci kun zama abokan gaba domin lokacin da ke tsarfinka ba kai ma ku zanci suna sirfa to wani kuma idan ya gaji ne ya dawo ya dawo lokacin ya dawo gida kuma sai inda tafi an gaba da shi to sai ya roƙi jama'a don Allah ku sanya cikin ɗan kwamiti da samun tsarinsa a haka wani kuma sai dai ka shi yana bin layi wallahi ina jama'a a bani albarkacin daren juma'a ko a wani tun ba a zai ubangiji Allah kai mu rayuwar mutane da kyakkyawa Allah ta karshen ya farkon kyau wannan addu'a da muke ta yi kenan manzo Allah cewa ya Allah ka sanya ita na fil umuri kullaha na ahsin na fil umuri kullaha ya Allah kyauta karshen mu ya zama ya cikin dukkan al'amuran mu ya ba farkon kyau to in an samu haka kyakkyawan tsari ya yi kyau kenan ya zauna a bayan tsohon وما هو إلا قليل حتى غاب الشمس yana a hankali a hankali ɗan lokaci kaɗan ranar haɗi wa aka wala farisun lam yura qatl farisun a'dar minhu wala ajsam kan yataba watan zawad ali ina zaune a haka can sai ga wani faris wani jarumi wani bawan Allah jarumi ya bin faro wannan wurin kai dai ba wurin ka bane ya dun faro wannan wurin wanda mutumin ya ce ba taba ganin mutum mai girma ba jarumi kamar wannan mutum. ga girma kuma ga alamun karfi dokin da yake kai shi doki ne mafi girman dawaki shimfiɗarsa ta yi sama wa haulahu abdani yamshiyani an yaminihi wa shimali dama gare shi dama da hagunsa akwai bayi guda biyu ɗaya nan ɗaya nan suna bin shi yana tsakiya suna ba shi kariya kuma a wuna a wuni asibir da tare da shi a kusan kucin raƙuma ɗari amma ma fahalun kabir a gaba raƙuman nan akwai babba na raƙuman shi ne namijin raƙumi babba shi ne a gaba fa barakal fahalu wa barakat haula nuqut da yazo jikin tantin nan sai wannan atalar umar ya dulkushi limana ya zo gida sidula umar nan su kwanta da mata da maza su kwanta a wurin har kuma ta yana cikin can bako wannan tunda duhu ne ba da sarki ya za ka samu kai mutum a ciki tsohon da ke ciki da aka samu bai samu kai mutum ba muna gane ko ku da ku zo yanzu saboda girman tsohon nan ba shi kowa za ba ku kwanta a wurin shi shi kadai ne sai bayan da guda biyu sai kuma dukiya mai yawa wa huna qal farisiyu li ahadi abdai suna zama a nan sai wannan jarumin ya ce wa ɗaya daga cikin bayin nan ɗaya da bihadihi wa ashara ila naqatin samina yace kai tafi ka je ka tsatso wacce raƙuma ya mai nuni zuwa ga wajen kuma mai kima babba je taɓo ta wa asikin shekha ta da kuma nan ka miƙa mu dattijan nan nonon nan ya sha kar ga wanda wancan ya to cikin yunwa ina bayan shi ba ne zai kasan Allah in ne ya baka abinci sai goma ka min inda lahi saboda haka da ya taɓo nonon nan fa haliba minha hatta mala al-ina ya je da ƙwarya ya ta'o ya ta'o ta cika wa za a hu bai zai shi shi umarni ya gaba shi kawai sai ya shigo ya zo ya aje gaban tsohon nan wata na anhu sai ya karkace ya koma inda yake waje fajara'a a shekhu min hujur atan au ne wata rakahu ƙawara ne ya sha ya ɗauka ya kunkura zuƙa ɗaya ko biyu sai ya aje qala rajul sai wannan mutum ya ce ya ce fa dabaktu na hawahu mutakhaffiyan sai ta sadab sadab sadab da kusanci tsohon nan wa akhsul ila sai dauke ƙwaryan nan fa sharibtu kullu ma fi na shanye duk abin da ke cikin wanda na shanye tsaf fa al abdu wa akhsul ila wa qala da na shanye sai na aje ƙwaryan nan wannan bawa da ya dawo sai ya ɗau ƙwarya sai ya je waje sai ta ya maulaya ina gaya ma wannan shugaba ya maulaya kai shugaba na ƙarshe shari'a hukullahu ya ce wallahi ya sanya duk ƙwaryar nan idan kana da uba dattijo da irin wannan hali ka kawo abinci ka bashi kaga ya cinye duka farin ciki zaka Zaki da alhamdulillah baba yi lafiya yau baba ya sha'awar wani abu ba ya karo mishi ko ba ka ba fariha al-farisi wa qal sai wannan mutumin yayi farin ciki sai ya ce mishi eh ne ba hadi ta ko mai kuma wancan wa ashara ila naqatul ukhra yayi nuni zuwa ga wata ta daban sabanin ta farko wa ba al-ila bayna dai shaykh ta fita ko mai wancan ka je ƙara ajin shi fa fa'ala al-abdu ma umira bi ba wannan ya tabo ya ƙara zuwa ya aje inda kai ne wanda ka sha ya ƙara ragewa ka sha yanzu dai ba san da ba idan an gane kana ciki rayuwa sai baka wahala an gane ko kuma ga shi ka sauran yin wa mata ba. tsohon ya ɗauka ya sha ɗaya ya sha biyu sai ƙara ajewa sai ƙatowa za ka ɗaukewa ya shanye duka ko kuɗin shi kaɗan ne muna gada ko ma'ana kai ba sai an gaya maka ba hikima kayan ka ce haka manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam alhikmatu dalatul mu'min yanzu kai zaka san wala kanka in mai sanye anya wannan sai shakka ga mutanen nan su da waje ba a ce tsohuwa ta gaba biyu ko ba gaba sai dai ka sha ka ka aje dan ka a gane ko ba gaba to haka ya musu ku tafi da limani da manzon Allah ya tura shi a yakin ayatul azab yace wa zai ji cikin kafarancin ya dauko min labarin su amma kada ya koma sai ya dawo da gurina ba mai iya tafiya saboda me tsallakawa ka je wurin mutuwa ce kamar a ce ana yaƙi ne na shari'a a garin kaduna direbanka ko kuma kai kana tuka wani mutum amma a ungoro me yake kuma gashi duk an gama komai da komai promotion ka zai fito kwanan nan daga wuri shi su zala driver eh zo ka tuka moto a wannan fatafi mu je mu dawo ba za ka je ko sai dai promotion ka zai amma ba za ka je ba ko ba ka bane so suka shiru a nan zai mutu ba ne ce wallahi babu wanda ya bude baki ya iya cewa ka gani zai ce manzon Allah ya shiga tsakanin su ya tafi ya dawo sai ya tsaya ba ga duhu ka sanyi in ka daga hannun gaba ka iya ganin sa sai ya tsaya a gaban mu zai ba sai ce a Huzaifa tun haza fa ne wannan to idan manzon Allah ya ce kai ne ne wani ka ce ne eh. yace ni da ya rasulullah yace qum intalik tashi ce ka ba da ba ka ce a ta abi ya rasulullah kwanan da ba zan yi aure mai biyu na na ko to ai ban gama iyali ba kuma hajiya ba ta sani ba hajiya ana magana aikin annabi ka ce hajiya ba sani ba to da sani ba ta maka ne ta sani da kawai ubangiji ya tsare ka ya miƙe ce da kama tafiya yace zan tsallaka karamin nan annabi ce mun dawo sallallahu alaihi wasallam da dawo yace la tasma shay in hadatha uda ilayya kar kai komai har sai ka dawo wurina yace na sauka na kama tafiya na shiga cikin tsakiyar su na zauna yace sai Abu Sufyan ya miki yace kuma ya duba abokin zamansa zan faɗi magana yanzu ban su da je nan muhammadu kuma ya duba duba in kai ne ya za ka yi an ce kowa duba mutum na masa kamata ya kira ka rungu wanda wuri kafin a rungu ka kakar rungu mutum sai ka wuri sai kai ce wa yake shi ne wa ta gina wani sawa shi kyan namu ne so wanda mutum sai kirema mutum ne mai kaifin hankali kaga wanda ba ba sai an koya maka ba ba wahayi za ka yi asalin ka ita ba kai ma ka dabbara ta dan uwa kai za ka yi ta to haka wannan bawan Allah ya yi shi ma sai in ce to yanzu in na shanye wannan abin da ke cikin nan ƙwarya biyu a ce tsoho irin wannan sha ƙwarya biyu kai shakka da kama jama'an nan su ce a ka a gani an yashi kadai ne da aka kawo shi bawa shi ne kawai kawai aje fajara aminu sheikh jur'atan wahida wa taraka sai ya ƙara kawo ƙwarya ta biyu mutumin nan ya ɗauka ya ƙara shattara sai ya ashe ya ce fa'akar su wa sharibtu nisfahu ni ma sai na sha rabi sai na bar rabin wa karitu an wa alaihi kullahu hatta la asiru shak fi nafsi faris sai naga kada in shanye duka in sanya shakka a cikin kirjin wancan jarumin da ke tsaye a waje yace amar farisiyu abda husani bi an yadda ba sha sannan sai wannan bai jarumin da sai ce ma ɗaya bawan kai shi kamo dabba shanka ya kata فذبحها shekin إليها الفارسي وسوى لشيخ منها وأطعمه بيده sai shi farisiyo da kansa ma'ana wannan jarumi sai miki ya fere da da kashi ya soya ta ya gasa ta ya to ya kawo matsohon da kansa me hikima a cikin haka hikima cikin wannan shi ne sabiya sai ba girmawa ce girmawa shi ne ka yi bako ka yi bako ka yi mai abinci da kanka ka kawo ka aje idan ko ba zanka ne bai iya ci dauki ka da mutum da loma ka tuna a baki kamar inda ake ma yaro yana goyi har sai ya koshi ina ba labari da yawa mahaifiyata ta kai shekara kusan ɗari da wuriya ka ta rasu bana shekara ɗaya da ɗan wani abu da rasuwa in na zo karatu kamar na koma gida sai in biya in sai mata kazan nan irin mai juya wannan a an gane ku mutane suna cewa kaza ne ga kanta kai ya ce in yi zai garin gaskiya da gaskiya saboda gaskiya maka ma kaza ce daga gaza kanta kai bayan Allah saboda haka in na kai mata gida mata inci sai in zauna in kariya in mare in ware kashin daban tsoka daban tsoka zan yi fulla fulla da ita ina ba ta sama da amai sai wanda kaza zaka ce mun alhaji alhaji wannan kaza ba su tsufa ne ba na uku ni gwada su ke ji wallahi ne ya ce alhaji wannan kaza da ya mayo wallahi ba daɗi ba taushi ni kuma na ga wannan kaza ta wannan ta fi wadda ake gasawa a tukufa taushi amma zan cire fa in cire komai in ɗauko tsokar wanda ɗan kasa ko ba numfashi ka cire kayan ka amma ita din su ba daɗi tsufa ne haka saboda girmamawa ce ga wanda ubangiji a ta'ala ba shi iyaye ya girma da su ya zo ya zauna ya ci da su da kanshi in yi ba ka ci sai sai maka addu'a guda ɗaya ko biyu ta zo miliyan goma wallahi sai Allah ta'ala ya maka albarka kai ma Allah ya baka ba su yi maka haka to sai in ji daɗi sai in ji da ƙarfi na don ni ina ganin na yi gani ba an gane ko to haka ake yi saboda ka da yanka dabba su ya shigo da kai shi yanzu bai sa bayinsa su ɗauko dabba su ba ƙofar nan ba a tun da an yanka an soya an gasa shi ya zo da kai shi ya ɗauko ya rinka ba ƙofar nan yana ci muna gane wannan ko saboda bai saboda yana kwaɗayin wani abu wanda watakila ba zai same shi ba idan ya sa bawan ya mishi wa amahu bi yadihi hatta idza shabi'a ja'ala ya'kul huwa wa abda da ya ga tsohon ya koshi sai ɗauko abin da tsohon ya rage sai suna ci shi da wa'annan bayin nashi guda biyu a wannan wurin sanar wa ma huwa illa qalil hatta akala jamiu mudhaji'ahu wa namu nawman amikan lahu qatin tunda an koshi kuma sai ne sai bace sun ci sun koshi sai bacci ya ɗebe su malamin ce bacci ya kama su bacci mai nauyi da mun shari a cikinsa inda za a rika sabon jatu da tsari inda shi da mai to ba dukiya to da rakuma na. an gane zai tashi yanzu ya kama ya rakuman nan ya kawo hanya ma'ana alƙawarin da ya ma iyalin shi ɗaya ya samu da ban ga ce ba zan dawo ba sai dai in na kuɗi ko kuma in mutu a ana gane ko da ya ji labarin ya gane sun yi bacci shi har mun shari suke yi sai ya miƙe ya taho zuwa ga wannan babban raƙuman nan wanda shi ne ke gaba raƙuman abin shi ya ce fahalaltu iqalahu wani rakibtuhu sai na warware ike da aka ɗaure shi sai na haushi fantafa'a sai tun kuɗaye gaba wata ba'atuhu an iblu duk sauran raƙuman nan sai suka biyo shi a baya wa mashe gure da ke duk daren nan sai ban yi mace ba tafiya kawai nake ina gudu don kada a taso a biyo ni gudu nake falamma asfarar nahar da zartu fi kulli jihati falam ara adan ne. da gari ya waye gari ya sha na duba dama hagu gabana bayana ban ga mutum ɗaya na bina ba babu kowa kaga shi a tsammanin sa ayacin sana ko ya ce fadafa'atu fi sayr hatta ta'ala naharu shi gaba tafiya har rana ta yi sama ya ce sun ma iltafattu التفات التفاتا فإذا أنا بشيء كأنه nasrun aw ta'irun kabir ita sannan bayan ratayi sai na duba haka ina leke leke ina kallon sama sai na hango wani abu kai ka ce guguwa ce ko kuma tsuntsu ne yayo kaina ya ce fa ma zala yadnu minni hatta tabayyantuhu fa idza huwa faridun ala farati ina leƙawa ina leƙawa kawai kuma kai na yi faro ya ce kawai sai na gane cewa wai mutumin na bari a bayan nan ne ma'ana mai raƙuma nan ne ya hayo doki ya hayo kaina sai za a rabi yanzu shi da ya samu raƙuma kuma wannan ya fi ƙarfin shi a ka zan kwafi ƙarfin gari ya kai samu kafin ko an fi ƙarfin gari ka ɗan tsaya ne ka ɗan jajirce tukuna ka gaya ya zami tukuna ita sun ma zala يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي صاحبي جاء صاحبي جاء ينشد إبله yace ban gushe ba ina kallonsa ina kallonsa har na gane wannan mutumin nan ne na wani shan ya taho neman raƙumarsa inda zalika a ƙasul fara nan take sai tsawai raƙumar nan wa akharsu saman min kinanati wa wada'atuhu fi qawsi sai na tsaure raƙumin nan a wani wuri sai na zaro kibiya na sa a baka sai ne sai ta shi na tsaya kawai haka na son yana kumi a bayana na tsaya ina kallon ya za a yi da shi muna gane ku na tsaya ina kallon sai na zai mu in ga za mu da shi ya ce wa ba su fi kauti wa ja'altu ibila kalfi da sanya na kumin na a bayana wa waqafa al-farisi idan wa qala tunda ya gani na sanya wannan aiki kisa rike sai tsaya ne sai bai ƙara so ba sai ya ce mu ainihin iqalul fa'al ka saki wannan linzamu da raƙumin nan saka shi don ɗaurewa ya ko Kwanci shi ka sake shi fakultu kalla da ce a ba zai yi ruwa daga taraktu wara'i niswatan jari'at bil hira wa qasamtu alla arja ilayhinna illa wa ma imanun amu yace wallahi ba zan sake kai su mara da yake kai da wala da amma kan sai ba za ka bada ba saboda me na baro mata a garin hira mata na iyayina na na kuma rantse musu wallahi ba zan kowa ba sai da kuɗi ko kuma mutu ya zan ga shan samu kuɗi kuka ce gane su ni ba na ba su in qala in innaka mayyitun to ko yau kai mutacce ce eh, irin iqalul fa'li la abanaka kalmar la abanaka man kalmar da zagi ka zagi mutum ka walwale ka ta wani laƙumar ina gaya maka ka sake shi ina gaya maka fa qultu lan ahulluhu ina gaya maka wallahi ni ban sake shi ba fa qala wayaka innaka la maghrur kana fa da kanka kana bai da kanka wannan kibiyar ta gaba ta iya bana makomai ina ga ma kai kada sun matsala dalla sahamul fali wa kana fi salatu uqad ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يدعى لي سعوة فأشرت إلى الوسع فلما استعمى فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه يده sai yake ce mun ina gaya ma ka saki raƙumin raƙumin ɗauri na wani a cikin shi ya ce ɗauri uku ne ɗauri uku ne ya ce mai e ka sake shi ba yanzu ina ɗauri yake ina ka kai ya ce ina cikin ɗaurin tsakiya ya ta ta baka shi kawai da ya ja ya harbo kai ka ce zuwa ya so ka a cikin ɗaurin saboda an rage fiti irin sojin dare ba ne yanzu bane ka zo soja sai ya harbi goma samun da ke so so wannan irin su da ne in ya tsaye kawai wani yake samu daga sai yake dai wuki biyar kai ka ce inda yake maganar nan ga ya soka ta to misali kai ne aka yi maka irin wani harbin sai ka dole ka safa da kawai aiko ko ba gaba sai ka je kawai gaba ke dai gara ba ka sallama kanka wannan ya fi karfinka to abin da ya bai kenan muna ganewa ya wannan harbi ya ga yajin faro kansa ya gaya mai sai ga abin ya zo ya shiga kamar damar nan ya zo kashi sun asaba saniya wa salisa sannan ya ƙara harbowa harbi na biyu zuwa kulli na biyu ya ƙara harbowa har ya samu kullukan nan guda uku inda zalika a astu sami ila kinanin wa kautu mustasliman fa tana minni wa akhra sayfi wa qawsi وقال اركب خلفي فركبت خلفه وقال da na ga yaka to ya fi ƙarfi na wannan mutum ya ce kawai sai ni saranda na aji takobi na da kibiya ta na aji a ƙasa ya taho da kansa ya zo inda nake ya ɗauki takobin ya kuma ɗauki wannan abin kibau ɗina kuma ya kama doki wani raƙuman ya ce bai kuma hau ba na mace ka san idan an kama ka bayan da ka iya kai saboda in ka ji za gudu ba zaka kawai sauƙin ka shi da ka bi shi ko yanka kai miya da kai ko kuma dai sai da kai amma da kai baka iya komai yanzu muna ganewa wannan shine gaya ba kai gaskiya babu wahala a cikin ta sai ji abin da ya gane fadalar sai ce kai mai zannu an ni fa'ilun bika sai ce da yake tsammani zan yi da kai yanzu a tsammanin ka da nan ma in kai ne ba za ka tsammanin da a yi maka mutumin da ya ja in ja da kayan da ba za shi ba kuma ya ɗauko takobi ya ɗauka yaƙi ya tsammanin ma da nasara a tsammanin ka da an kama ka yaya za a yi da kai a yanzu fakultu sai na ce mashi aswa zannin wallahi ni kam dai mummunan su da ke yanzu da kai kala walima su saboda ne kultu lima fa'altuhu bika saboda abin da na aikatan maka وما أنزلت بك من إناء وقد أزفرك الله لي da irin wahalar na baka na biyo ni a guje haka irke ni gashi ubangiji ya sa ka zara a kaina fa qala aw tazunnu anni af'alu bika su'an kada tsammanin zan yi maka mummuna aiki wa qad sharakta muhalhilan ya'ni aba bayan kai tarayya da babana fi sharabihi wa ta'amihi kaga ya gane ba ba shi ya sha ba bayan ka sha abin da babana ya sha ka sha abin da babana ya ci ya zan yi su sai kuma wana wana damtuhu tilkan laila ya ce ga baki daya haka dai a wani daren kuma ga haga shi kun yi bacci tare babu wani abu da kai mishi ya zan yi an maka su فلما سمعت اسم محلهل قلت wannan الخيل أنت كان يجي ولا أبو أشي ولا فارسي زيد كان نخيل shi kuma da ya haka sai a ko dai kai ne wa ne kala na amni bai san shi ba amma dai mai irin wannan sunan baya kashe mutane sai ma'ana idan ka fi ƙarfin mutum to ba ka ɗaukar fansa a shi babu abin alkhairi kuna kokowa da ɗan yaro ɗanka ya ba maka rai ka danne shi ƙasa ka ce wallahi sai in fasa maka baki to da kai ai ba alkhairi ko ba gaba idan ka fi ƙarfin mutum ai ka wuce layin shi ka tafi gaba shi sai dai biyo bayan shi su ɗan uwa shi ne mazan Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallama ma sabaru ina sadamatul ula ayi ka bakarin mutu haka wuce ba ka dawowa kawai ka ce sai na rama a'a mai haƙuri shine mai haƙura akan abin da yake da ikon yi ya bari amma wanda aka faɗa wanda aka faɗa shi ba haƙuri ya ba zai iya koya bari muna ganewa idan abu karfin ka cikin na haƙura a an dai karfin ka ne amma mai ƙarfi shine mai cewa na haƙura don Allah kai hakuri yanzu an baka da wannan kai shi za ka yi za kura to shi ake cewa yayi hakuri yanzu inda ya kama shi haka za zai kai duk inda ya gaba da shi zai yi ko ba gaba ne saboda haka inda wata ala ya so yanzu eh, na ga ɗan uwa ne fa qultu kun khairan asir sai ce mai ka zama kyakkyawan ba wa mutumin sarki fa qala la ba'as alayka wa mada bi ila mawdihi wa qala ya ce babu laifi zan zama ya to da shi ya to da shi har ya kai shi can ne wuri shi sai ya ce mishi wallahi law kunta hadha ibn ibl law kanat hadhihi ibn li la sallamtuha ilayka idan ka ji an ce wani yayi tsintuwa ko yayi mata hada sai ya gane yunwa ta koro shi me ya kamata ka ka ba kashi ka sa a kama shi yan sanda su kulle shi ko ka ɗiba abinci ka bashi. a madina an taɓa yin shekara da barayi suka isa ka umar ɗan kaɗa ce ka yanke wa kowa hannu saboda yunwa ta kama kowa ashe yunwa ta kan sa mutum ya yi barna Kan kuma da cikin mutum uku da suka shan kogo dutse ya rufe da su aka ce kowa ya yi addu'a ya roki Allah da wani aiki da yawa Allah ta'ala dutsen nan zai koma gefe da yansu kun ga cewa ya wata mata ce yunwa ta kama ta ta kawo kanta wurin shi cewa ba ni bashi in je in ci da iyalina ce ba zan baki ba sai in kin yadda in san ki diya mace ce ban yadda ba ta huto ta nema ta nema babu ta ƙara dawa da kanta cewa na yadda yanzu me yasa ta yadda yanzu yunwa ce ko ba gaba yunwa na sanya yaro karami ya kama sata yunwa na sanya wa yarinya ta kama karuwanci yunwa na sanya wa barna ta yawa a bayan ƙasa shi ya sanya manzon Allah ke roƙon Allah ta'ala kai ya bashi talauci ba ya sha'awar talauci ko bai sha'awar duke da ka manta da shi yi? shi ya sanya cikin addu'a da yake yi yana cewa Allahumma ja'al Aisha Muhammadin khifafa ya Allah ka sanya rayuwar Muhammadu ta zama tsakatsaki ita ba ta almubadaranci ba ita kuma ta wahala ba yau an ce yau ba ɗan nuna gari babu a dan wuta kuma a koya ma yara su gane yau babu a so ka zama kan yau za a siya gobe kuma sai a so kaji kowa ya ci <coughs> jibi kuma babu za ta kuma a fara ba wuta ba maganin sauro kowa ya ci a cika duk da gane 'ya'yan talakawa irin shi a shan wuya suke sha idan kai bayanan ka tirena akan haka don baka nan ka mutu ba zai sata ba daga sun dama duniyar na ta juma ala harfin wahida duniyar ba da wama take ba a hali daya muna gane ko ji abin da ya gaya shi wallahi na kuma da na ne da na baka su da na baka su ma'ana ba na wani walakin na hadu uki min akhawati wannan raƙuman na ƴar uwa ta daga cikin yan uwa na mata yace fa akin indana ayyaman fa inni ala wasakin gafil kadi mu minha yace ka dan zauna a wuri na nan zan kai wani farmaki wani wuri nan wajen kwanan nan ina ganin in na kai zan samu garima kai ma za ka zama yadda wata ashe inda al'amari yake wanda bai da shi tausaya mishi ake ba ba ka da shi ba kuma a nika ke ta ba a ƙare ba kulli a ka ka je kasa to sai yaushe ko ba haka ake yi ba duk wanda bai da shi kyauta mai ake hailo mai shi ma'ana kai ka da bakin ciki dan ubangiji ya ma wancan arziki baka damu ba dan Allah ta'ala ya ma wancan arziki amma damuwa kaɗai shi ne ga an cuce shi muna gane ko ji abin da ke gaya musu ba na farko gudu ba ta ce mai dukiya ya bi shi ya kamo shi sai kuma ce zauna a nan kaɗan dabbobin nan ba na hawa ne da na hawa da na baka su saboda me dan ya ambata mai abin da ya baro a baya ya bar 'ya'ya da shikoki da mata cikin yunwa zauna nan dan da kaɗan in samu sai in baka ne kai musu zauna a nan wa ma ya illa ayyamu salasa hatta gara ala bani numai fa gani ba qariban min mi'atin hakatin fa abani iyaha kullaha wa ba'atha ma'i rijalan min indihi yajma'u ko yahmunani hatta wasaltu al-hira yace kwana uku ya kai farmaki wani gari bari mai ya kamo dabbobi raƙuma kusan ɗari yanzu na waye raƙuman nan shi ne da ya kawo sai ce ungo na da su duka kuma ya haɗa da da mazaje zarata ku kare shi har sai ya je garin da iyalin suke la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ke kenan masu alkhairi a duniya me yake nema kuɗi ko to a bashi shi sun yi da wani Allah ya zo iske mamman Allah ya ce ya rasulullah wannan kayan naka da kaɗi ba naka bane ganima ce ba dukiyar ka bace ba ta mahaifin ka bace a bani annabi ya sa aka yi mai lodin tirela guda don a da raƙumi shi ne tirela ai aka yi mai lodin raƙumi guda ta ya ce mun kyauta maka abin da muka yi maka shi mai kai kayan ka ne inda ƙari ke an ƙara a ƙara mai kayan ƙato guda aka ɗora mai ya ce to yanzu kun yi min karɓa kuma ta ba musulmi ba ne zuwa ya kuma a bashi annabi ya ce a bashi ashe kakan yi wasu abubuwa dan tausayin wanda bai imani ba idan ya kake kyawun mu'amalarka sai ya imani to sai baka da kyawun mu'amala ya za a yi ka ribaci wani ya shigo musulunci ashe wannan islamin abin da ya koya mana kyawun mu'amala ga mutane ga musulmai ɗan uwanmu da wayanda ma ba su imani ba musulmai yan uwanmu don mu kuɗi da su ga abin da ake wanda bai imani ba don mu riba toshe ya shigo cikin mu mun gane wannan da za mu rika haka za mu samu dacewa amma kullum mun cuci kawunan mu mun cuci abokan zaman mu musulmai mun cuci waɗanda ba musulmai ba ya za a yi al'ummar su yadda da kyawun ɗabi'ar mu har su imani da mu ba zai yiwu ba Allah ya taimake mu Allah ya bar jagoran da kyakkyawa Allah tsura ma kan tafarki kyakkyawa